radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ya tare da ku a cikin wannan fotowar wata ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na ko kun san sai shirin mu leka iran daga nan kuma sai kiɗe-kiɗen iradiyawa da fatan za ku kusance tare da mu domin jin yadda waɗannan abubuwan da muka sanar za su zo muku ɗaya bayan ɗaya yanzu ga shirin nan na ko kun san tare da abdullahi sadu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata biyar ga watan afrilun shekara ta 2022 wanda daidai da hudu ga watan ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya masu da kusan cewa shekaru 227 da sa gabata rana irin ta yau wato biyar ga watan afrilun shekara ta 1794 aka zartar da hukuncin kisa a kan george danton ɗaya daga cikin shugabannin juyin halin kasar faransa an haifi danton a shekara ta 1759 bayan kammala karatunsa na jami'a a bangaren ilimin shari'a ya fara aiki a matsayin lauya a majalisar dokokin kasar faransa a lokacin da sarkin kasar ta faransa louis na goma sha biyar yake kan sarauta ya kasance yana yawan gabatar da jawabai a gaban jama'a saboda haka a cikin kankanin lokaci ya samu karbuwa a wajen mutanen kasar faransa yana da ra'ayin cewa adalci da zaman lafiya ba za su taba tabbata a kasar faransa ba har sai an tumɓike tsarin sarauta a kasar amma bayan nasarar juyin juhali a kasar faransa wani mai adawa da shi a cikin shugabannin juyin juhalin mai suna spare ya kashe shi bayan kashe danton spare ya kashe da dama daga cikin waɗanda suke nuna masa adawa a cikin watanni hudu kafin daga bisani kuma shi ma aka kama shi akan yi masa hukuncin kisa wanda aka zartar ba tare da wani ɓata lokaci ba. da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan afrilun shekara ta 1956 sojin yahudawan isra'ila suka kawo ƙarshen lugudan wutar da suka yi wa falastinawa a yankin zirin gaza tun a ranar 4 ga watan afrilun ne dai yahudawan suka fara yin ruwan wuta a kan mutanen gaza inda a cikin kwanaki biyu sa kashe mutane 56 sa kuma raunata wasu da dama babbar manufar yahudawan isra'ila dai ita ce kara tabbatar da ikonsu na mamaye dukkanin yankunan inawa wanda kuma yankin zirin gaza yana daga cikin yankunan da isra'ila ke kalan su da wurare masu muhimmanci wanda baya ga kasancewarsa a gabar ruwan tekun mediterranean a ɗaya bangaren kuma yana kan iyaka da yankin sinai na ƙasar masar wani abu mai matuƙar ɗaura kai da ban mamaki shine yadda manyan ƙasashen duniya da majalisar ɗinkin duniya ba su ce uffan akan wannan lamari ba kamar da kuma ba su yi ko da Allah wadai ne da abin da Isra'ilan ta aikata ba a rana irin ta yau wato biyar ga watan Afrilun shekara ta 1956 sojin Yahudawan isra'ila sun kawo ƙarshen lugudan wutar da suka yi wa yankin zirin Gaza bisa raɗin kansu. radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12 da minti ashirin zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. muhammad da da Abdullahi sadu Katsina sai kuma labarun duniya tare da Muhammad Amin Ibrahim Kyawa. Labaran duniya farko muhimman kaninsu. Iran ta ce har yanzu bata ga wani martanin Amurka ba kan tattaunawar Vienna. hukumar lafiya ta duniya ta ce mafi yawancin al'ummar duniya na shakar gurɓatacciyar iska ne har yanzu ba a san hukumar fasinjoji 168 ba bayan mako ɗaya da kai harin jirgin ƙasa a najeriya ƙasar turkiya na duba yiwuwar daidaita alakarta da ƙasar siriya yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta ce har yanzu bata ga wani martanin Amurka ba kan tattaunawar Vienna. Da yake ishara game da ziyarar da mai shiga tsakani na kungiyar tarayyar Turai Yurik Mora ya kawo nan birnin Tehran. Hakakin makasarcin wajen kasar Iran Sa'id Katibzade ya ce, Sakon da Iran ta miƙawa Mora a fili yake sosai, kuma muna shirin ɗaukar mataki amma ya zuwa yanzu babu wani sako da aka samu daga ƙasar Amurka. Matsalar da aka samu a tattaunawar Vienna ta samo asali ne daga matakin da Amurka ta ɗauka na kasa yanke shawara kan sauran mutuwan da suka rage don haka ba za mu ci jira ba har abada ya zama wajibi amurka ta yanke matakin siyasa da take son ɗauka kan wannan batun da yake tsokaci game da ayyukan diplomasiya da makatar ta yi a shekarar ta gabata zuwa yanzu na kalubalanta ta hankumin da aka gaba mata da haɓaka kasuwanci a ɓangaren masu zaman kansu da na jama'a da sayar da man fetur da sauran kayan da ba na man fetur ba ya ce an cimma kyakkyawar matsaya ko kuma an cimma kyakkyawar matsaya game da wannan batun. Hukumar lafiya ta duniya ta ce mafi yawancin al'ummar duniya na shakar gurɓatacciyar iska ne. Ƙididdigar baya bayan nan da hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar ya nuna cewa kusan kaso ta cikin ɗari na al'ummar duniya suna shakar gurɓatacciyar iska ne inda ta koka game da rashin tsabtacciyar iska da take haddasa mutuwar miliyoyin mutane a duk shekara. kuma ta koka game da rashin tsaftacciyar iska da ake fuskanta da take haddasa mutuwar miliyoyin mutane a duk shekara. A nata bangaren babban daraktar hukumar kula da lafiya ta da canjin yanayi Maria Nera ta faɗi cewa kusan kashi ɗari na al'ummar duniya suna shagar iska da, da ta sa ma ma'aunin da hukumar lafiya ta amince da shi ne. Sai dai matsalar ta fi kamari a kashe mafi talauci a duniya. Idan ana iya tunawa shekarar ta gabata Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi cewa duk da takaita yawan tafiye-tafiye da sanya dokar takaita zirga-zirga sun taimaka wajen inganta yanayin iska amma har yanzu wani takaita sun taimaka wajen inganta yanayin iskar da ake shaƙa amma har yanzu dai rashin iska tsaftace ita ce babbar matsalar da ake fuskanta kuma take ciwa duniya tuwa kwarya a nasa ɓangaren shugaban hukumar lafiya ta duniya tedros adhanom ghebreyesus ya ce damuwar da ake da shi na hauhawar farashin makamashi da ya samo asali sakamakon harin da rasha ta kai ukraine wanda ya sa ya zama dole a aiki tare wajen kawo canji game da wannan batun har yanzu ba a san makomar fasinjoji 68 ba bayan mako daya da kai hari kan jirgin ƙasa a najeriya hukumar kula da zirga-zirgar jiragen ƙasa ta najeriya ta nuna cewa bayanan da ke hannunta ya nuna cewa akwai fasinjoji 362 a cikin jirgin kasan kafin 'yan bindiga su kai masa hari da ya sanadiyar kashe mutane takwas tare da jika su da dama yayin da wani adi mai yawa ya yi batan dabo a nasa bangaren manajan daraktan kamfanin fidet ohiria ya bayyana cewa an sake gano mutane goma sha hudu suka kubuta bayan harin da aka ya cika adadin mutanen da suka tsira bayan harin su 186 ya zuwa yanzu dai ba a da cikakkiyar masaniya ko mutane 168 ɗin da ba a gani ba a yin garkuwa da su ne ko ko a'a a makon da ya gabata ne wasu 'yan ta'adda dauke da makamai suka kai hari kan jirgin kasar abuja zuwa kaduna da ke arewa maso yammacin najeriya inda suka tarwatsa layin dogon kafin daga bisani suka buɗe wuta kan mai uwa da wabi tuni dai 'yan ta'addan suka kira iyalan wasu daga cikin fasinjojin da suke rike da su ya ce lambobin wayar mutane 146 da aka kira ko dai suna kashe ko dai suna ta ƙara amma ba a ɗauka ba. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙasar Turkiyya na duba yiwuwar daidaita alakar ta da ƙasar Siriya. Majiyar labaran kasar Turkiyya sun bayyana cewa gwamnatin ƙasar na duba yiwuwar fara tattaunawa da ƙasar Siriya kuma ana sa ran tattaunawa za ta gina sabuwar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da ke makwabtaka da juna. ƙasar turkiya ta canza siyasar ta ne bayan rawar da ta taka a baya bayan nan musamman wajen ganin an kawo karshen yakin da ke ya barke tsakanin ƙasashen rasha da ukraine wannan yasa take ganin lokaci ya da za a kawo ƙarshen rikicin ƙasar syria har ila yau jaridar ta ci gaba da cewa dangantaka tsakanin ankara da damascus ta fara inganta kuma zai kara buɗe wata sabuwar kofar dama ga ƙasar turkiya musamman wajen wurare matsalar ƙungiyar kurdawa ta pkk mai neman ɓallewa daga ƙasar ziyarar da shugaban ƙasar siriya bashar asad ya kai haɗaɗɗiyar daular larabawa a watan da ya gabata ya nuna cewa yana buƙatar bullo da sabon salo da kuma samun goyon baya da zai taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya da tsaro a ƙasarsa. sha'awar da ƙasar turkiya take da shi na da dangantaka da ƙasar siriya yana zuwa ne bayan da ta da wasu kashen larabawa ta ƙara inganta a watannin baya-bayan nan. Iran ashe take ta tallafa a ƙasar Qatar wajen karar bakuncin gasar cin kofin duniya. Babban daraktan hukumar kula da toshin jirgin ruwa na ƙasar Iran ya faɗi cewa Iran za ta tallafa wa ƙasar Qatar wajen karar bakuncin gasar kwallon cin kofin duniya da hukumar FIFA za ta shirya a wannan shekara ta 2022 a ƙasar ta Qatar a matsayinsa na babban taro da za a yi a yankin kuma dama ce ga iran na samar da kudaden shiga a cewarsa za a gudanar da gasashen kofin duniya karo na 22 ne a kasar qatar da ranar 21 ga watan nuwamba zuwa 18 ga watan disamba a shirka ta 2022 kuma na farko a irin sa da za a yi a yammacin yankin asiya wannan yana zuwa da lokacin da sarkin qatar sheikh hamad bin tamim al thani ya zanta da shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ta wayar tarho inda shugaban iran ya taya shi murnar shiga watan ramadan kana ya nuna gamsuwarsa game da shirin qatar na karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya har ila ya bayyana shirin iran na ba da dukkan taimakon da ya dace wanda ake bukata a tsibirin kish da yammacin kasar iran wajen gudanar da wasu wasanni na cin kofin duniya ta hanyar da ta fi dacewa. To masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan kuwa saurara. daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Amin Ibrahim Kyawu kenan da ya karanta wannan labarin duniya yanzu kuma ga shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu wurare Assalamu alaikum. Barka mu sake saduwa a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne da a cikin sa muke kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke kasar Iran da kuma irin damammaki da ake da su a bangarori daban-daban amma a bangaren yawon bude ido a kasar. Da fatan masu wariya su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu dakaci abin da kamanta na di a bisa faifai. To da kyau, yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai sake waye ne domin kawo muku tarihin wasu muhimman wurare na yawon shakatawa da ke nan kasar Iran. Don bayyana wa masu saurare musamman masu sha'awar zuwa yawon shakatawa nan kasar Iran. Domin kasar Iran tana da muhimman wurare masu ƙayatarwa da nishaɗantarwa kai abin da sai wanda ya gani. To ba tare da ɓata wani lokaci ba yanzu bari fara kawo muku tarihin gidan Abbas wanda alama ce ta Iran. kasancewar ginin tarihi wanda aka gina a lokacin karni na goma sha takwas gidan abbas wato abbas abbasi house yana cikin garin kashan a lardin isfahan a kasar iran gidan wanda ake ɗaukarsa a matsayin gidan kayan gargajiya yana nuna alamomi masu ban mamaki da ke nuna yanayin gidajen mutanen kashan ginin yana kunshe da al'adu lambu ɗakuna hanyoyi na ɓoye ɗaya daga cikin ɗakunan gidan yana da rufi wanda aka yi ado da tsatsiran mudubi wanda suke nuna yadda tsarin samaniya yake a hasken wuta sai kuma lambun fim mai tarihi lambun fim gadin shine lambun mafi tarihi ko a ƙasar farisa wanda yake a kudu maso yammacin kashan a lardin isfahan wurin yana da siffofi da kayan gine-gine mai ban mamaki da kuma tsarin ban ruwa wanda ke kai ruwa a ko'ina cikin lambuna ba tare da wutar lantarki ba. Lambun ya kunshi shingaye a tsakiya, gandun daji da gine-gine, bishiyoyin cidar da shekaru 500 da suka gabata sun kewaye gonar da tafkuna. Lambun fin da aka saka shi a matsayin wurin tarihi na asalin ƙasar a shekara ta 1935 kuma an yi mishi rijista a jerin abubuwan tarihi da unesco suke yi na ƙasashe daban-daban a shekara ta 2011 to daga nan kuma bari mu karkata lardin khurasan inda za mu yada zango a kudancin na khurasan yankin ƙasar ya yi kimanin faɗin mita murabba'i dubu uku ganuwar an gina ta a lokacin daular safawiya a shekara ta 1501 zuwa shekara ta 1736 ta zama wata alamar kwantaccen birnin birjan a kudancin yankin lardin khurasan a tarihance ganuwar na kare jama'ar gari saboda 'yan gwagwarmaya da gidajen ƙarƙashin ƙasa waɗanda aka waɗanda aka jona su da wasu muhimman wurare cikin birnin da sansanin sojojin ƙasar haka zalika akwai rumbunan ajiyar abinci a cikin ginin ko da za a kawo musu yaƙi a cikin tarihin birnin ziyarar ganuwar zai sa ka san manya da kuma dubban abubuwa na tarihi da ke nan ƙasar iran daga nan bari mu ƙara yin gaba inda za mu yada zango a ƙasacciyar masarautar hantsi ta iran amma kafin nan masaurare kada ku sha'afa wannan shiri fa na muleka iran yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kuma za a iya kama shirye-shiryenmu a shafinmu na yaran gizo www.hausatv1.ng yanzu kuma shirin zai ci gaba fadar Jorge Khurshid ke arewa maso gabashin Iran na daga cikin ƙasaitacciyar masarauta mafi kyau a lardin za mu yi farin ciki idan kuka ziyarci wannan gidan tarihi wanda yake kuma a garin kalat mai san kilomita 150 daga birnin mashhad arewa maso gabashin lardin khorasan razavi to daga ƙarshe kuma bari jirgin namu ya kai ziyara zuwa garin firdausi yankin razavi khorasan wani babban yanki ne wanda yake arewa maso gabashin iran wannan yanki gida ne ga manya-manyan masana ilimin kimiyya da shehunan malamai da mawaƙa kamar irin su firdausi wanda aka fi sani da firdausi da kuma attar na shabur garin khorasan na cikin tsoffin wuraren tarihi wanda aka samar da su tun lokacin daular farisa a lokacin farisa tana mamaye fiye da rabin nahiyar asiya da turai to ma saurare gashi mun kuraro bayani amma lokaci ya riske mu don haka ya zama wajibi in daga aya a nan sai a tarbe mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauke wani sabon shirin amma kafin nan amma duk waɗanda ku ji su ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa za a iya ci gaba da bibiyar shirye mu a shafin shafinmu na gizo wato www.hausatv2.ng. masu sauraro sai ku gya zama domin ku ji shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurari Assalamu alaikum mu da waraka da kuma sake sauraron mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da aka yi daban-daban wanda mashahuran mawaƙa na ƙasar Iran suka gabatar domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Mawaƙinmu na gaba shine Mahadi Habibi domin jin irin fasaharsa da waƙar da ya mana ai saurari lafiya. از بهار سبز و خورم مجده می آرد پرستو شادمان پر می شاپرک بر چهره گل اثر شاخ درختان میرسد آوای بود tattala da mahadi habibi a cikin wannan waka da katanadar da fatan masu sun gamsu kuma sun jaɗin ta kuma anan jalin zamu shirin ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo to www.cb1.ng عاشقان توی صدای هر ترانه توی که بهترین بهانه توی برای حال خوبم تو با منی که خسته نشم که بی هوا نفس بکشم توی توی تو حال خوشم توی خیال خوبم کاش که بارون بزنه که ساز محبوب منه to da haka muka zo ƙarshen shirin namu na wani lokaci amma muna ga ta zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marice idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala